Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkanmu da sake kasancewa da ku a wannan channel Hikima TV idan wannan shine zuwan ka na farko ka danna subscribe sannan ka danna ƙararrawar sanarwa to game da maganar MSME clinic wato tsarin nan da aka yi bayani a kansa wanda ake rijista da masu kamfani wanda za a ba da tallafi na kuɗi daga gwamnati so alhamdulillah kamar yadda mutane kuke yawan tambaya ta kai shin an rufe da gaske ko kuma dai har yanzu ba a rufe ba to maganar gaskiya kamar yadda suka tsara an buɗe abin ne tun goma ga watan mai sannan kuma aka rufe shi talatin da ɗaya ga watan mai yau kuma ana ɗaya ga watan jun saboda haka wannan tsari an rufe shi saboda haka bari na shiga shafin ma domin ku gani idan ka shiga adres ɗin to za ka ga sun nuna maka kan cewa an rufe shi wannan tsarin saboda haka duk wanda ya cike ya riga da ya cike Allah Ubangiji ya bada sa'a Allah ya sa duk wanda ya cike ya samu wanda ko ba samu dama sun cike ba to Allah Ubangiji ya bada ikon cikewa a wani tsarin na gaba idan ya fito so gashi shi nan kamar yadda kuke gani application close you see next year wato sai wata shekaran kenan za su iya buɗewa duk da dai ta yiwu kowane lokaci za su iya sake buɗe wani tsarin ko kuma shi wannan ɗin amma dai a yanzu abin da suka faɗa ga shi nan kuna gani saboda haka shi yasa irin waɗannan abubuwan idan sun fito yana da kyau mutum in dai har an samu lokaci to ya kasance kafin lokacin ya samu ya cike saboda kar su zo su rufe kuma mutum daga baya zo yana da na sani to waɗanda dai suka cike suka samu damar cikewa Allah Ubangiji ya sa an cike a sa'a Allah ya tabbatar da abin da suke suka faɗa za su bada waɗanda ko ba su samu dama ba sai su yi haƙuri sai kuma idan har Allah sa wani tsarin ya fito sai a tara shi su kuma a samu a ciki kan lokaci Allah ya samu dace